mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf a sauraro lafiya tare batutuwa irin na siyasa inda magana akan tagomacin da ɗalibai za su samu a wannan gwamnati mai albarka a yau wannan karamar hukuma ta tofa mai albarka muna bikin kaddamar da zagaye na biyu na wannan tallafin kuɗi ga 'yan mata kai tsaye domin bunƙasa ilimi muna da masaniya cewa a wannan shekara ɗalibai mata dubu arba'in da biyar da ɗari takwas da hamsin su ne za su amfana da wannan tallafi waɗannan da kuka gani an ɗan zaƙulo su ne domin a zo a ƙaddamar da wannan shiri kuma kamar yadda muka yi bayani kowace za a ba ta dubu ashirin domin ta je ta sai 'yan kayayyaki rigar makaranta ɗan takalmi ɗan littafi da ma kuɗin da za ta sa a jiyo wannan somin tabni amma bisa alkawarin da muka yi wa al'ummar jihar kano muna nan a akan bakanmu ilimin ku kyauta ne a jihar kano za mu ci gaba da shi waɗannan kaya da kuke sawa da littattafai da za ku dinga ayyuka da su da biro da rula duka mun ɗauke muku nauyi mu ne za mu muku excellency abba kabiru yusuf kenan gwamna a inuwar jam'iyyar nnpp a kanan dabo daga karamar hukumar kumbotsa kuwa ba kunce muka karba na shugaban matan kungiyar nan ta abba gyara targade komai zafinsa a kanin dabo wato dai hajiya rahana iliyasu kumbotso da ta bullo domin faɗin gwamna ya ci gaba da gyaran targade komai zafinsa Muna ba mai girma gwamna injiniya waliyin Allah Abba Kabir Yusuf wannan tafiya da ka ɗauko na Abba ka gyara targaɗe ko mai zafin sa a jihar Kano. Mu 'yan wannan ƙungiya muna alfahari kuma sannan muna farin ciki kuma sannan dukkan abin da kake yi ka ci gaba da yi domin dama targaɗe da a inda ike idan za a gyara shi sai an ji zafi. Sabida haka shi wancan tsohon gwamna abin da da ka yi a lokacin da kake mulki lokacin da muke zuwa muke roƙon Allah da annabi kai dukkan abin da muke so a zo a yi baka yi ba sai yanzu wallahi wallahi abba kabir yusuf duk abin da kake yi ka ci gaba da yi da kwamara abdulsalam abubakar Ina kasa gane wannan gyaran targaɗe da kike cewa ayi wai wane ne ne targaɗe ne yan jihar kano kuma sannan abba kabir yusuf wannan gyaran da ka ɗauko wallahi mu muna ɗari bisa ɗari domin mu wannan ƙungiya ta abba ka gyara targaɗe ko mai zafin sa duk jagorori sun yi na'am shi kansa mai gayya mai aiki muhammadu rabi'u musa kwankwaso shi ma yana alfahari da wannan ƙungiya a takaice dai za a iya cewa gwamnatin taku ramuwar gayya take kenan da abin abin da aka yi a baya ko yaya ai ba ai ba ramuwar gayya take yi ba idan ma ramuwar gayya ai an ce ramuwar gayya ta fi gayya zafi saboda haka wannan abin da ake yi abba kabir yusuf ka ci gaba da yi ni abin da nake so ma a shiga har ƙananan hukumomi cewa fa kika a ci gaba da yi hakike so a shiga wasu ƙananan hukumomin alhalin al'ummar jihar Kano wasu daga cikin su ba sa amanna da aikin da ake yi alhamdulillah dan Allah dan annabi in tambaye ka wannan rushe rushen da ake a kowani talaka da izo ita an rushe mai gida ko ko an rushe masa masana'anta ma'ana ai wasu suna nuna cewa ba sa jin daɗi talakawa wallahi da ba sa jin daɗi duk wanda ai akwai abin da ya faɗa abba kabir yusuf ya ce idan da wanda isa wannan guri a bisa ka'ida ya zo da takardar sa wallahi gwamnati za ta biya yi saboda haka mu mun gane dama an riga an yi nannuduwa kuma wallahi tallahi muna nan ba gudu ba ja da baya wannan kungiya bata ma fara ba yanzu za ta yi duk inda lungu da sako mu muna nan za mu shiga za mu fita Hajiya Rahana Iliyafi Kumbo kenan shugaban matan kungiyar nan ta Abba gyara targaɗe komai zafin sa a kanin dabu. Daga karamar hukumar Kumbo ne kuma za mu waiwayi hukumar nan ta karbar haraji reshen jihar kanan dabu. Mu kuma karya da kalaman matashi Sa'idu Tukuturo mutumin da ya shigo domin mika wani dunkulelen sako a kalla dai ga gwamnan jihar Kano Excellency Abba Kabiru Yusuf. Eh na zo ne akan abin da yake faruwa a nan Board of Internal Revenue akan wayannan consultant da gwamnatin baya ta kawo su. waɗannan mutane fa da farko dama a cikin kamfen ɗin da aka yi wannan gwamnatin ta zo ta abba gida gida jagoran kwankwasiya injiniya dr rabiu musa kwankwaso ya gaya mutane cewa ba zai tafi da consultant ba amma waɗannan mutane da suke board of internal revenue consultant ɗin nan waɗannan ƙwarori da aka kawo daga wata ko egypt ne ko ina ne a gaskiya fi sabili la yanzu sun lalata lasin office o ba yadda ba ka tunani kamar yaya sun lalata fayyace so na farko kaga wannan katin da na zo ma da shi kati ne kawai idan ka ba da kuɗi dubu hamsin na taɓa zuwa nan na yi recording a akan wannan ka bada kuɗi dubu hamsin a baka kati shine a matsayin takarda wanda kuma ba shi ake bayarwa ba din Najeriya a ka'ida wani ne ake bayarwa a ka'ida takardu ake bayarwa da vehicle license da radu witness da hakinin farm da duk abin da ya shafi takardun mota kowanne aka karbi kuɗin su za a ba amma maimakon su sai amma maimakon suke ba mutane kati kai yanzu katin kuɗin ma yanzu joint tax eh, JTB ne suke kara kuɗi amma su ko da yaushe suka tashi sai sun kara kuɗi yanzu lamba Kano ma da a baka lamba Kano gara a baka lamba Enugu ka je yo dalili dalili shine lambar gaba ɗaya sun sa wa dokoki kuma sa dokokin da mutane ba sa iya cika wannan dogo dokokin ne na farko idan aka maka mistake ma an tura Egypt za a yi kuma kai zaka ba da kuɗi yanzu an daina yin lambar Kano sakamakon wannan abin da ya girma yanzu me kuke so ina kira ga mai girma gwamna da kuma abin da jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya faɗa ya ce consultant ba za a tafi da su ba wayannan mutanen ai sarwi a sallame su domin lasin office board of internet ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hannun wayannan consultant kada fa a ce ko kuna neman yi musu gori idan ko kuna zargin bayan kasa to ba ma magana gori wayannan mutanen waɗanda su aka yi amfani duk wani ɗan kunkuri da yake aiki a board of internal revenue sai da a kore shi daga aiki Sa'idu tukur toroke guda cikin ma'aikatan hukumar nan ta karbar haraji a jihar Kanan Dabun. Masararo bari mu sake komai mu kuma yi ziyarar nan da kungiyar nan ta abba gyara targade komai zafinta ta kaiwa Honorable sunusu siraj Kwankwaso karkashin shugabannin kungiyar Mujisi Gam Jingawu da kuma Zahardin S Kabara. Duka dai a yunkurin kungiyar na gana kwato kanawa dukiyoyin da ake zargin gwamnatin jam'iyyar APC ta mallaka wa 'ya'yanta da kuma wasu jigo a siyasar jam'iyyar APC. Ta nema muka ji Honorable honorable sunusi siraja kwankwason na faɗin cewa duk wani wanda ya san ya sayi fili ba bisa ka'ida ba la shakka babu za su karɓe sannan kuma su mayarwa da kanawa haƙƙinsu a cewar honorable sunusi siraja kwankwason wannan kungiya ta abba a jara targade komai zafinsa wacce tawagar mujisi gam suka kawo mana yau a wannan rana mai albarka na ji daɗi da wannan rana da wannan kuma ziyara da aka kawo ta jara targaɗe komai zafinsa wannan kungiya kungiya ce mai daraja kungiya ce mai girma kungiya ce wacce take ya kamata dukkan ɗan kwankwasiya ya kula da ita kuma ma ya ɗau nauyinta domin mun ga waɗanda suke raya karya ake zaga ake tallan karya ballantana wanda ya zaga ake tallan gaskiya ya kamata 'yan kwankwasiya na jihar kano masoya abba kabir yusuf da su zo su bai wannan kungiya goyon baya don ganin takafu an wayar da kawunan mutane a jihar kano injiniya abba kabir yusuf wannan kungiya da take tsokaki akan ajiyar targaɗe komai zafin sa kungiya ce wacce take hange na sai da filin makaranta na sai da filin masallaci na sai da filin masallacin idi na cinye gurin zuba shara unguwanni na sai da filin gwamnati na sai da gonakin al'umma a ƙananan hukumomi 44 abin shugaba ya yi shi yaransa suke yi muna goyon bayan wannan gyaran talgade da abba yake yi a jihar kano muna kuma goyon bayan wannan kungiya da take yada manufar gyaran talgade komai zafinsa mutane sun ɗebi fili sun sai fili na wa'yanda suka mallaka wa 'ya'yansu mm. suka mallaka wa kansu mm. suka mallaka wa matansu shafafu da mai mm. suke yawo suke ɗiban filayen mutane da gine-gine na gwamnati ke sayarwa wanda yake wannan gurare da suka ɗiba jagoran talakawa injiniya dr rabi musa kwankwaso ya yi magana kar a sai filin nan kar a sai filin nan in mun zo allah ya ba mu gwamnati dubu biyu da sha tara duk wanda ya saya ya ɗauka ya sai iska wanda an taɓa faɗe dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da sha ɗaya aka ce duk wanda ya sai filin maha ya ɗauka ya sai takardar tsire da haka kwankwasa ya tabbatar da wannan filin ba na eh, takardar tsire nan ta tabbata honorable sunusu siraja kwankwasa kenan guda cikin dattawan 'yan siyasa kuma na jam'iyyar nnpp a kanan dabu waɗannan je kuma ta sa za mu yoyi siyasar jam'iyyar apc mu kuma karya da kalaman dattijan ɗan siyasar nan ali sharu usman baban lungu mutumin da ya shigo da kuna sauran kefi itv ku sha podcast ideology tv na za ku jiyo wani shahara ɗan siyasar wato sharu usman baban lungu da shi ma shigo akan tsokacinsa ta raguwar 'yan batutuwa na siyasa dala har shi mai girma abdullahi umar ganduje yake magana cewa a dawo da shi semi daman mun san semi amma dai ka san batun bidiyon ai daman wasu yan son zuciya ne suka ce a aji amma maganar mun faɗa daman tana nan kamar yadda muka sha yin alkawari daman duk abubuwan da muka alkawari sai mun cika sa su daman mun faɗa cewar magana bidan befan bidiyon dala yana nan daren dam kuma in muka zo za mu bincika su da mu huyi ka je ka bincika in ka ga gaskiya ai hukunci shi in ga sabanin haka ba abin da ya shalle mu da shi mu Kano ce a gaban mu burin mu ci gaban jihar Kano amma kullum faɗa muke zama za mu jaddada duk wanda ya ci kayan mutanen jihar Kano duk wanda ya ci kudin mutanen jihar Kano lallai lallai barista mu yi magaji a damƙo shi a masa hukunci kuma 'yan majalisun mu na jiha da na tarayya suna tare da kai duk abin da za ka yi in dai abin nan bai saba doka ba suna tare da kai shi sa wani sani Adamu wakili na ce a ma jinjina a yi ma lale marhaba da shigowa ofis kuma ka tsaya tsaya ka yi aikin ka yadda ya kamata ka tsaya ka taimaki al'ummar jihar Kano ka tsaya ka kwato wa al'ummar jihar Kano su da waccan gwamnatin ta mamaye musu bisa zargi da muke yi abubuwan da suka yi mutanen nan ya wuce hankali ya haura min shirin ya tafi ma halaka zaka wayannan mutanen ba abin da zaka yi wa alkunya bane da abu na doka a kawo su ka batun bibiyan dala bibiye shi mu huyi a hukunta wanda yake da laifi idan bidiyon nan ya tabbaci da gaske ne a kai mutum kurkuku idan kuma ba da gaske ne shi kenan ya je ba abin da ya shalle mu da shi Umar wadata ahiri mun keɓe kenan guda cikin hadiman gidan siyasar Honorable Sani wakili Ungogo a kanan dabo. Dole nan kuma bari mu waiwayi yunkurin nan da gwamnatin jihar Kano take yi karkashin jagorancin Excellency Abba Kabiru Yusuf. Na ganin ta haɗa kai da ƙungiyoyi domin sama al'ummar jihar Kano tallafin ilimi musamman ma ga malam Shehu da 'ya'yansu waɗanda suke cikin karkara. Ka